Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Na sha gani sau tari watan yarjejeniya na majalisa da treaties da conventions da da kansu za su je su sa hannu su ce sun yarda a zauren majalisar ɗinkin duniya ko a african union ko a ecowas amma da zarar an dawo sai ka ga an manta da su in ka kula wannan dokar da aka sa ta talatin da uku kamar ba ita ba wanda yake maganar ta akwai matsalar da dole ne mata su shiru saboda matsala ce ta wani irin talauci da aka kangawa mata a ƙasar nan. mafiya yawancin mu kanmu matan za ka ga yawanci kan namu ba a haɗe yake ba da kanmu a haɗe yake za mu haɗu mu je mu tabbatar da cewa lalle wannan kasan sai an ba mu shi Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan yau mai sauraro ya kama shirin muna tare ne da masu ruwa da tsaki da suke musayar miyau kan rawar da mata suka taka a zaɓukan da aka gudana a Najeriya da sakamakon ya nuna mata sun samu koma baya. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC. da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Comrade Hayya Shu'aibu Ungugu shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci. Comrade Shu'aibu na bayani kenan akan matsayin dokar ƙasa da ƙasa da ta buƙaci ƙasashe su ba mata aƙalla kaso talatin da biyar cikin ɗari na mukaman siyasa lokaci ya kwace mana. Inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. na sha sau tari charters na majalisar ɗinkin duniya da protocols da conventions yarjejeniyoyi na majalisar da treaties da conventions da yawa sai da gaske bayan kun zo an je an da kansu za su je su sa hannu su ce sun yarda a zauren majalisar ɗinkin duniya ko a african union ko a ecos amma da zarar an dawo sai ka ga an manta da su sai dai ya rage kuma ƙungiyoyin fararen hula su shiga fafatika na ganin cewar an tabbatar da wannan dokar da aka je aka sa hannu a kanta saboda haka in ka kula wannan dokar da aka sa ta talatin da uku kamar ba ita ba wanda da ke maganarta su sun ci gaba kai to amma kamar za a iya cewa su kansu matan ai ba sa wani hoɓɓasa za a iya cewa na fili da za su ce wannan talatin da uku don lokacin da aka yi ta hana su a lokacin zaben fidda gwani misali da yawa sai muka ji sun yi shiru watan akwai matsalar da dole ne mata su shiru saboda matsala ce ta wani irin talauci da aka kangawa mata a ƙasar nan mata su kaɗai eh to mata su kaɗai su ne ai mata su ne abin da ake cewa a the receiving end na duk masifa ta ƙasa in bala'i ne na yara ma da ƙashe mace zai kai na mana namijin ne da macen ci. ko me ko wani irin bala'i ko maza aka kashe na kashe maza du to bala'in duk da mazan suka ɗauko kan mata ke jawowa so mata su ne a the receiving end in ciwo ne su ne a the receiving end mm. amma kuma sun yi shiru to ai babu tsayan gaya ma ai mai ake cewa in duka yi duka ko na kakan kare na kakan kare to dukan yawa kana gani yadda suke yadda yadda saboda reni ma wannan lokacin a zaben nan sai a ɗauko taliya wa ake ba taliya ai ba maza ake ba taliya ba ai mata ake ba taliya saboda an san suke da yara ƙanana su aka bari da yunwa su kaga ai alamu ne da yake nuna cewa akwai reni a ciki amma da yawa suna wannan zai sa su fahimta kansu amma amma comrade wasu wasu daga cikin masu saurare za su ce mutane irin su kwamar yahaya ungogo da suke irin wannan tunanin eh, da suka gamsu cewa ana yawan mata rashin adalci a fagen siyasar Najeriya kamar ba kwa taɓuka komai misali kamata a je kun fito kuna kokarin taimakawa mata dinnan suna neman yancinsu ko kuna kwata musu yanci tunda kai ma ka yanzu kaya da cewa suna da rauni a ko maganar nan nake ai taimaka ne nake Dan kokari ne na wayar da kansu su fahimci kansu kuma tsayan ga ma wani abu guda daya watan akwai wani abu na fahimta a wannan zaben da aka yi na je wata mazaba har karfe biyar da rabi mata ne a layi su sun fi ɗari da sittin matan don sai da na kirga su amma agent din mazan duk na jam'in ka sai suka ce wai bari a rufe akwati lokacin rufe akwati yayi ba za a bar matan nan su zaɓe ba saboda wai lokaci yayi duk da matan nan fa suna nan tun safi kuma duk gaba ɗaya aka wallahi tallahi da ƙarshe aka hana su zaɓe kai har sai da aka kirawo jami'an tsaro an aka yi ruwan rana aka kai ruwa rana don a kyale a ci gaba da zaɓe a kyale matan nan su ci zaɓe wallahi ba a basu sun zaɓe ba da ƙarshe dai duk gaba ɗaya agent ɗin suka yarda ma cewar don gudun kan wasu ƴan ta'adda su zo su ta da hankalin gurin suka yarda a rufe akwatunan zaɓen, a kyale matan nan haka matan nan su fiye da ɗari da sittin bayan duk wulan da suka yi a gurin nan wallahi ba su zaɓe ba kuma in ka je mazaɓar a garin ungwagwani in ka je mazaɓar sai ka yi zaton cewar ba ma duk kusan masu jefa ƙuri'an mata ne kuma ba sun yi zaben ba kuma haka aka yi so in fact har ma na dan so na fara magana sai wani yake ce da ni in ka ci gaba da magana za a tada hankali a tunanin wani abu ce yanzu waɗannan matan tun safe da suka zo shikenan aikin banza kenan duk abubuwan da suka zo ƙuri'a ɗari da sittin shikenan an yi asarar ta an duk an shekara guda aka yi ana sanarwa mata su fito su yi zaɓe mutane su fito su riƙe katin su da su amma wannan damar ta gagara su kansu ejojin jam'iyyar ba masu san kansu ba domin inda sun san kansu ba za su hana waɗannan matan daman su ba ko da ba su za su zaɓa ba domin in kana tunanin cewar ka hana wani ya zaɓe domin ba kai za ka zaɓa ba akwai ran da kai ma za a hana wani ya zaɓe ka lokacin da damar ka take ka yi domin ita rayuwa haka ta. Honorable Maryam kofar mata ne kuri kuke yi yanzu don ganin cewa gwamnatocin nan da za a kafa kun samu wancan kaso misali akwai wani yunkuri na wani tsari da kuke yi don ganin cewa su gwamnonin nan da shi shugaban ƙasar nan da za a rantsar sun fahimci cewa lallai lokaci yayi da za a baku kashi talatin da uku na to ni dai kaina na sani a kankin kaina ni ba ni wani koyon kuri da nai saboda ai wayannan mutanen da kake gani Allah ba su dama ba ka da wani a iko da zaka zo ka tirsasa musu ka ce sai sun yi abin da za su sannan kuma mafiya yawanci mu kanmu matan zaka ga yawanci kan namu ba a haɗe yake ba da kanmu a haɗe yake za mu haɗu mu je mu tabbatar da cewa lalle wannan kasan sai an bamu shi to mafiya yawancin mu za ga kowa daban yake ta kansa yake sannan harkar siyasar najeriya wato harka ce wacce ta ɗauko asali da cewar sai wani ya shige ma gaba misali sai da ubangida idan baka da ubangida ba za ka samu abin da kake so ka samu ba wa'annan duk maganar da kake yi kashi talatin da uku ai babu wata mace guda ɗaya da shugaban ƙasa kawai yana zaune ya san ta wahalta ko a jiharsa tana wani abu da zai ɗauko ta ya kawo ta mafiya yawanci tsani za a ɗauko ta daga jihohinsu to in an ɗauko daga wajen ɗaukowar daga jiha a nan ake samun matsala yanzu kamar nan jihar kano idan an tashi tunda an yi zaɓe jam'iyyar apc ta faɗa a matakin jiha so kaga kusan kowa zai yunkura ya tafi ya ga cewa ya samu ya shiga cikin gwamnatin tarayya to gurin wa zaka ba zai wuce mutum uku zuwa hudu ba na farko shi mai girma gamna da yanzu yake kai wanda zai sauka na biyu shine ɗan takarar jam'iyyar apc wanda ya faɗi zaɓe da kuma mataimakinsa ba sai kuma na gaba ba zai wuce shi kuma mm, mm, mm, mataimakin ɗan takarar gwamna ba da kuma watakila shugaban jam'iyya wa'annan su ne wanda za a sa a gaba domin neman makomar 'ya'yan jam'iyyar apc da suke jihar kano don su samu su shiga gwamnatin tarayya to wa'annan mutanen da kake gani da za su yarda su ɗauko duka matan da suke harkokin siyasa wanda suka yi fice su sa ina tabbatar maka idan an dunkule mu ga baki mu ba ma za mu kai yawan kashi talatin da ukun ba to amma abu ne mai wahala ba za su ɗauka ba sai dai dole mai uwa a gindin murhu ko wanda wance ta ce a sa ko wanda wane ya ce a sa shi ko kuma dai wani dalili ne da zai sa amma da za a yi ina tabbatar maka za a yi wannan kuma yanzu idan yanzu muka ce dukkan mu matan mu mu mm. haɗu mm. to wata sai ta zare ta yi munafunci don tana ganin wata illa kekin fita dama kina da karatuttukan da za a iya ɗaukar ki a miki wani mukami to ba za ta so ke kuma ki je ba saboda mai gani take in ke kin je to ita ba ta samu ba so wannan ma kalubale ne da yake yawo a tsakankanin mu mu 'yan siyasar kina ganin misali da za ku sami kashi talatin da nan misali ku tun da kun faɗi zaɓe a Kano hmm. um, za ku iya taka wata rawa misali wacce za a gane cewa mata sun samu madafin iko kuma watakila jam'iyya ta farfado? Sosai kuwa, sosai kuwa domin na san mafiya yawancin duk matar da na sani muke kara kaina a harkokin siyasa masu kishin taimakawa na ƙasa ne. So inda a ce wa'annan matan ko da ba mu kai mu ashirin ba da za mu samu ina tabbatar maka wallahi mu kadai za mu iya rike jam'iyyar apc har zuwa wani lokaci ba iyakarta kenan ba kafin bai sallama da baki namu za mu nemi sanin alakar makomar mata da ƙananan yara da kuma dokan nan ta ba mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukaman siyasa muna godiya ta musamman ga bakin namu honorable maryam umar kofar mata da barista amina umar da kuma comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai kuma madugun tattaunawar wakilmu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.